واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗari hudu arba'in. wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan mat shekara ta dubu biyu da goma sha tara meladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka مفهوم أهل السنة والجماعة inda أهل السنة jama'a na. الدكتور ناصر عبد الكريم العقل حفظه الله تعالى wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi mun kwana a shafi na goma sha hudu za mu tashi a fakara ta biyu inda malam yake mana ta'arifi na as-sunna idan an ce ta'arifi shine fitar da ma'ana ta sunna bayan malam ya kawo mana maganan ibnu manzurin a cikin lisanin arab daga cikin ma'anonin da as-sunna take ɗauka ma'ana ta biyu shine as-siqal wa tazyin ma'ana ta biyu na sunna asiqal shi shine tacewa da kawatawa shine ka tace abu shine asiqal wattazin kuma ka kawata shi malam yace yuqalu ana cewa a harshe na larabci sannan shay yasunnuhu sannan ya tace ya ƙawata abu yana ƙawata abu ƙawatawa wasannanahu ai saƙalahu wa zayyanahu ya tace sa'annan kuma ya ƙawata shi wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin lisanul arab har ila yau na imamu ibn manzurin mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da uku a madda ta sanana haka ya zo a cikin alƙamusul muhit a cikin madda ta sanana fasali na sinun babun nun mujallabi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da takwas malam ya ce wa sunnatu idan an ce sunna ma'anarta alwajhu shine fuskan wani abu lisiqalatihi saboda ta ce shi da aka yi wa mulasatahu da kuma kusantar da shi da aka yi wajen ƙawata shi wal masnunu al masqulu idan an ce masnun ana nufin abin da aka tace wajen tsabtace shi bi ma'ana wajen ƙawata shi da kyautata shi har ila yau wannan ma'anar malam ya ɗauko shi ne a cikin lisanul arab mujallabi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu madda ta sanana malam ya ce daga cikin ma'anar sunna har ila yau ma'ana ta uku at-taqwiya karfafawa kaga kalma ɗaya ce ko amma mana na ta fito mana da ne ma'anoninta daban-daban to a harshen larabci ya danganci yanayin yadda aka yi amfani da siyakin zancen sai ma'anar ya bada wa'annan ma'anonin kaga kai da za ka fassara ta ƙa'ida ne ka san wani usulubi ya yi bi sa'annan siyakin zancen yake canza ma'ana wannan shine ka'idar da malaman tafsiri da malaman usulul fiqi suke cewa idan an samu kalma mushtaraka kalma guda ɗaya ce amma za ta ɗauki ma'ana sama da ɗaya biyu uku hudu suka ce wajibin ka kai ne tafsiri ko mai karantar da hadisin in ka zo bayanin ta kakka tsaya a ma'ana ɗaya dukkan ma'anonin da ta ɗauka ka fito wa da al'umma da shi saboda abin da Allah ke nufi kenan ba yana nufin guda ɗayan ba ne ina fata an gane daga nan ne suka bambanta wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada kaga wannan kalma almasajid jam'i ne na masjid bi kasrul jim almu'jama in an ce almasjid ana nufin inda muke yanzu shine ina masallaci jam'insa al-masajid ka gama ana ta farko kenan wanda shine kowa ya fi sani ko ma'ana ta biyu shine al-masjid bi fathil jin al kaga kasara wato ɗayan kasara ɗayan fataha kuma duk ba a ma'anarsa ɗaya ba al-masjid shine masallacin da ni da kai muke ciki yanzu almasjad gaba wannan gaba taka hannun nan da kai da koina a jikinka ana sunansa mai gaba to a larabci kanka sunansa masjad hannunka nan sunansa masjid gwiwanka sunansa masjid tsanka sunansa masjid kowane gaba a jikinka sunansa masjid gaba ina fata hanya ne. to jam'insa shi ma almasajidu yanzu an haɗu ko ba haɗu ba an haɗu ko to shi ne sai malaman tafsiri suka ce to wannan ayar ba ma'ana ɗaya take da shi ba ma'ana ta farko shi ne wa annal masaji da lillahi ka ga masallatai ga Allah kaɗai ake kaɗai ta ibada a ciki fala ta da'u ma'allahi ahada kada ka kira wani Allah tare da Allah a cikin masallaci sai suka ce wannan ayar tana nuni mutumin da ya shirka a waje da wanda ya shirka a masallaci duk sunansu ne amma wanda ya a masallaci ya fi girma a wurin Allah akan wanda ya a waje ta wannan aya haka shi ma saban Allah wanda ya saban Allah a waje da wanda ya saba Allah a masallaci duk sunansu ne saban Allah amma wanda ya a masallaci girman ya fi girma a wurin Allah akan wanda ya a waje amma duk sunansu ne saban Allah da wannan nan aya ina fata an gane to sai ma'ana ta biyu shine wa annal masajida kaga wa'annan gaban lillahi Allah kadai ake kadaita su da shi fala tad'u ma Allah ahada kada ka girmama wani Allah da wannan gaban saboda haka da wannan dalili malamai suka tabbatar da haramcin yi wa wani makhluki durkuso yana fata an gani saboda gaba kenan ko an fahimci matsalar da wani zai ce to ayan nan ai masallaci ta ce magana to ina a a in baka sani ba ka tsaya a nan ina fata an gani abin da yake nibi kenan da wannan ayar ce malamai suke tabbatar da haramcin ka durkusawa wani makaluki saboda hadisi ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mu'adhu bin jabal zuwa yaman da ya tura shi mu'abu bin jabal ya fi kowa sanin halal da haramu a cikin sabon manzan Allah ka cokab ya fi sai na bakar da umar da usman dukkan su ba wanda ya kashi sanin halal da haram kaga kihi ne ko shikenan da ya je sai ya ga sarkin garin yaman in za a gaishe shi sai an durkusa masa yana dawowa sai ya durkusa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fikihunsa ai wanda ya fi cancanta a wa shine wa Manzan Allah saboda shine wa shine shugaba yana zuwa sai sai manzan Allah ta mai haka sai ce ya ma'aiki Allah inda ka tura ni na ga suna yi wa sarkin su in za su gaisa da shi sai sun durkusa masa sai na ga ai babu wanda ya fi cancanta a wa a doron ƙasa in ba kai ba shi sa sai ne makaka sai manzan Allah ya ce a'a durkuso haramun ne da zan ce wani ya durkusa wa wani a duniya to da zan ce mata ta durkusa wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kansa amma sai dai durkusa wa wani haramun ne an samu nasi ko ba samu ba an samu na ƙur'ani an samu na ne na hadisi wannan ashabu sunan suka rawaito shi sannan ga hadisin imamu hakim a cikin mustadrak nasa wa'ansu yara ne matasa daga cikin sahabbai suna da raƙumi ka san raƙumi in ya saki layi to in ya bi ka rufin asirinka kwanta ya hau kanka ya wuce shi ne kawai zaman lafiyarka in raƙumi ya biyo ka ka san shi ba kamar doki ba ne kosa ba dama ya juya in ya biyo ka kawai ka kwanta ya hau kanka ya wuce shi ne saukin da za ka samu in ba ka ba in ya kama kanka to sunanka allah ya ji sai suka killace raƙumin saboda ya rikice ya koma kamar mahaukaci sai suka turke shi suka ɗaure ƙofar zigansu suka hana shi motsi sai suka zo suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maki Allah ga raƙumin fahimta wato ya rikice sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku buɗe wurin in je in same shi in gani <laughs> sai zaɓen suka ce ya ma'aikin Allah <laughs> wallahi muna jiya maka tsoro kada ya ne kada ya halaka ka sai manzo Allah ce ba mai ku bude sai suka bude suna budewa raƙumin da ya hango manzo Allah ce ya rugo da gudu yana zuwa da gudu yana zuwa gaban manzo Allah sai sujada a sai matasa suka ce a sujada raƙumi wa manzo Allah sujada kenan ya durkusa wa kenan manzo Allah suka ce to tunda ba kuma ya aiko mu fa min aula mu mu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce a'a da zan ce wani yi wa wani durkuso ko sujjada da zan ce mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin da miji yake da shi a kanta sai dai baya halatta kaga yanzu mun samu nassi ko ga qur'ani ga hadisi sannan nassin da ya fassara wannan ayar wani zai ce to ai ina dalili ko sai mu ce ga hadisi ingantacce duk malaman tafsiri a karkashin tafsirin nan suna kawo hadisin nan shine hadisin Abdullahi dan Mas'udin wanda Imam bukhari da Muslim suka rawaito yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umurce ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummata mu yi sujjada akan gabbai guda bakwai sai ce aljabaha wa ashara ila anfihi sai ce goshi sai nuna hancinsa kenan daga goshi har zuwa karan hanci ina nawa kenan daya sai ce wal kaffaini nawa kenan da da tafin hannu guda biyu nawa kenan uku sai ce war rukubataini nawa kenan gwiwowi guda biyu nawa kenan biyar sai ce wa atraful qadamaini da yatsan kafa guda biyu nawa kenan bakwai kaga to waɗannan su ne fassarar wa'annan masajida lillahi fala da'u ma'allahi ahada ina fata mun gane to waɗannan kaga ka'ida ce malamai suka bada to in ka zo fassara aya ko hadisi kar ka fassara ta da abin da ka sani guda ɗaya shi sa kana buƙatar ka yi bincike ina fata gane saboda kowane littafi aƙalla za ka ga yana da sharhi sama da guda bakwai takwas tara goma to kai baka ma ko ɗaya ba sai ka zo za ka yi karatu maimakon gyara sai ka yi ne sai ka yi yana fata an gane to shi sa dole kana buƙatan ka zauna ka yi bincike mai wato kyakkyawan bincike saboda ka fitar da saƙon saboda amana ce kamar yadda imam hassan Basir da yake cewa inna hadal ilma dinun fanzuru an manta a amman ta'khudhuna dinakum ce wannan al'amari na isnadin hadisi ya ce addini ne ku lura da kyau waye za ku karɓi addininku a hannunsa saboda ilimi amana ce ina fata an gane karka zo ka ba mutane abinda ba shi bane daidai sai Allah ya tambaye ka saboda mutanen nan sun baka zukatansu sun yarda da kai sun amince to in kai ha'inci duk laifin da ka ɗaura su a kai in ba su sani ba saboda kyakkyawan zaton da suka yi gare ka laifin fana kanka kai Allah zai kama in kuwa Allah ya sa su kuma suka gano suka ki binka to su ma kowa Allah zai kama shi da laifin saboda ya san gaskiya ya ƙi ne ban gaskiya. Allah ya tsirar da mu Allah ya sa mu dace malam yace a taqwiyat ma'anar sunna yana zuwa da ƙarfafawa kaga wata ma'ana da ko sai ya yace falarabu ta kul, larabawa suna cewa alhamdu ya sunna ibla ala khilla sai ya ce wannan ƙasa mai kamar wato kamar gishiri wanda raƙumi yake amfani da shi yake ci shi ne alhamdu ya sunnul ibla yana ƙarfafa raƙumi alal khilla a wajen wato ƙoshi da lafiya sai malam ya ce me ake nufi da wannan kaga an zo da kalman ya sunna ko kaga kalman aka zo da ita amma sai ta canza me ma'ana ya sunna anan shine ai yuqawwiha yana ƙarfafa raƙumi a wajen cin abinci ya samu lafiya kama yuqawwis sannu hadda kamar yadda. yake karfafa kaifin takobi ko wuƙa idan ana wasa shi ko to haka shi ma raƙumi yake ƙara masa ƙoshin lafiya da ƙarfi a jikinsa saboda shi raƙumi Allah ya yi shi wata irin dabba ce duk dabbobi babu irin dabba irin raƙumi raƙumi ne dabba a cikin ruminant animal kaɗai da yana tafiya ya mutu ba zai faɗi ba sai ya kai inda za shi gashi nan yana tafiya amma matacce ne shi mai raƙumin zai kalla zai ce ma wannan raƙumin matacce ne kuma ga kaya a kansa kai kuma za ka musa ya za abu ya mutu kuma ya cigaba da tafiya saboda kwakwalwarsa is programmed yana motsi amma riga an zara kwakwalwar ta riga ta nuna mai inda za shi to lokacin da za a kai shi inda za shi zai sauke kafarsa ya zauna a cire ana cire kayan a jikinsa ko motsi ba zai kare yi ba za ka gan shi a shimfiɗa kawai dama ya riga ya mutu matacce ne Shi ne kadai Allah ya yi shi da irin wannan sifa ai shi ne hikimar da ya sa Allah ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa shi ne kuma dabbar da kadai a cikin dabbobi ruminant animal in yana jin fitsari kana so ka iba ya sani saboda fitsarinsa magani ne sai ya rike ta zai iya wata ɗaya bai ta ba wani zai ce mugu ko? <laughs> Eh. saboda haka in ma ka matsa a matsayinka na ne rakumin ya fahimci kana son fitsarin don ya ma bukulu sai <laughs> sai watsa da ita <laughs> to shubumin dabba ne ina fata an gane to kaga wannan dabban abubuwan da abu wato bukarin sa yake yi Allah kaɗai san yawansa yanzu in kana fama da dandruff ka samu fitsarin raƙumi in kai aski kai kwalkwam sai ka sa brush ɗinka ka wanke kanka da shi zai yi jini amma in Allah ya yarda kullum in ka wanke kafin gashin nan ya fito ba za a yi wata ba ka rabu da shi har abada haka in mutum na ciwon kunne yana ruwa yana waye yana waye ko an yi magani an yi magani abu ne mai sauki samu fitsarin rakumi daga a cikin auduga ka sa shi a kunnen ka dinga kwana da shi in allah ya da ko sati ba za a yi ba kunnen ka zai washe lafiya lau ina fata an gane in kana da amosani na ido ina fata an gane ka nemi fitsarin rakumin ka sa ka gani ka dinga tozali da shi yana da zafi amma in sha Allahu za ka ga kawar ke lafiya lau har tetanus yana maganinsa wannan dai fitsarin rakumin da kare na Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wasinanu mala ya ce asinanu al'isim maniya sunna wa huwal kuwa idan an ce asinanu ana nufin ƙarfi sai ce suna ne na manya sunna wanda ke ƙarfafawa shine wa huwa alkuwatu mala ya ce to abinda ake nufi da shi ƙarfi wannan ma malam ya tsakuro mana shine a cikin lisanul arab na ibnu manzur mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da ɗaya a cikin madda ta sanana sai mana ya ce ma'anarsa ta hudu har ila yau albayanu kalman sunna yana zuwa da ma'anar bayani fa sunnatullah bayani na Allah idan an ce sunnatullah ahkamuhu hukunce-hukuncen Allah wa amruhu da umarni na Allah wa nahyuhu da hanahane na Allah wa sannaha Allahu linnasi in an ce sannaha Allahu linnasi ai bayyana Allahu linnasi Allah ya yi wa mutane bayani bayyanaha ai ya yi wa mutane bayani filla filla wa sanna Allahu sunnatan Allah ya yi bayani bayani ai bayyana tariqan qawi ko qawiman qala ta'ala sunnat Allah fi alladhina khalaw min qabl yace idan an ce wa sunnatan Allah yayi bayanin wata hanya ina fata an gane kaga kalmar farko sanna ya ɗauki ma'ana ne bayani sunnatan na biyu ya ɗauki ne hanya abin ji matsalan kaga yanzu kalma guda ɗaya ce amma ta ba da ma'ana na biyu sai malam ya ce ai bayyana kan kawiman Allah ya yi bayanin hanya miƙaƙƙe قال الله تعالى ألا مدوككياتي سنة الله في الذين خلوا من قبل واتو hanyar da Allah yake ɗauka na bayani akan waɗanda suka shuɗe gabanin ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayati a cikin suratul ahzab ko daga 38 zuwa 62 sun zo da waɗannan usulubin shi sa malam ya kawo su abin da yake nufi kenan ba wai yana nufin ayan daga nan zuwa nan ba a'a ya zo da wannan lafazin sunnatullahi bil ladina khalu min qabl ya zo a aya ta 38 a suratul ahzab haka kuma ya zo a aya ta 62 ina fata an gane malam yace nasbu sunna ala iradatil fi'l ya kafa sunna a ma'anar nufin yin wani aiki ai sallallahu zalika bi ma'ana bayyanahu idan an ce sallallahu zalika Allah ya yi bayanin haka ne mana ce bi ma'ana in an ce haka ma'anarsa bayyanahu ai Allah ya yi bayanin wannan abin shine ya zo da shi a lisanul arab Mujallaji na goma sha uku shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar a cikin madda ta sanana malin ya ce wa hakaza najid annal istilah الشرعي للسنة المفهوم من هذه المعاني اللغوية هي malam ya ce haka za mu gani a istilahi na shari'a nan ana magana ta harshen larabci ko to haka ma a yare na shari'a ta musulunci suna yana zuwa da ma'ana waɗannan ma'anonin da suka zo a lura shari'a ma haka ya zo da shi an fahimci matsalan menene shine asiratu shine tsari wattariqatu da kuma hanya allati na hada hannabi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya bi fi a zantuttukan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hanyar da ya bi wa af'alihi da aikata aikatan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wa taqriratihi da kuma ababan da aka yi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce komai ba ala wajhi al-umum ta fuska ga manniya duka ya kunsa duk maganin da aka faɗi manzo Allah ya faɗi sunansa sunna duk aikin da manzo Allah ya aikata ta sunansa ne sunna duk kuma abin da aka yi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce komai ba sunan wannan aikin me sunna ina fata an gane to kaga ba za ka ce a ah, ai to ba manzon Allah ya ba wani ne a sai mu ce a ah, wannan sunna ce kai shiru ina fata an gane saboda an yi a gabanta kuma mai ce komai ba sunna ce shine hadisin ashabu sunan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi sallar asbahi da ya idar da sallah ya tashi sai goni sahabi ya tashi ya kabbara Allahu akbar yana sallah sai manzo Allah ya tsaya yana kallonsa har ya idar da sallah yana idar da sallah sai ce to kai wannan wani sallah ce kai kaga tambaya ko sai ce ya ma'aikin Allah na shigo masallaci na zo sai na tadda an fara sallan asabahi kuma ban yi raka a tsayin fajir ba da aka sallame ne na tashi nake yi raka a tsayin fajir sai manzo Allah bai ce mai komai ba sai ya wuce me kenan sunna ta kaririya ko an yi a gaban manzo Allah bai ce to kaka ce a'a mu fa ya saba wa malikiya ko ba haka bane kakka ce ya saba wa malikiya sai mu cewa tunda malikiya ya saba ba manzo Allah ba da sauki ko ai ba malikiya ya saba ba manzo Allah ya saba ba ko to dan ya saba malikiya ya saba manzo Allah ne ya saba Allah kenan a to shi kenan sai mu ce alhamdulillah tunda malikiya ya saba ba ya saba manzo Allah ba to da sauki ina fata an gane da ka ce ya saba manzo Allah sai mu ce to ka ji tsoron Allah ka bari ko tunda wa aka ce kai koyi da shi kuma malikiya ma ai da manzo Allah take koyi ina fata gani duk inda aka samu magananta ya ci karo da na manzo Allah wanne zaka bi shikenan ka shafa kanka lafiya saboda na manzo Allah kadai ake bi kowa za iya karɓar nasa kuma za iya maida masa magana saban na maza haka Imam Malik ya ce yi yuqadu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadal al yace duk wani makhluki in ya faɗi magana za iya karɓa kuma za iya maida masa da maganarsa sai ce banda ma abuci kabarin nan fa ashara ila qabri rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai nuni zuwa ga kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan manzan Allah ne kadai idan ya faɗi magana babu ne ba ta dole ka ji kuma dole ka yi mai biyayya shi sa fatimatu binta kai lokacin da mijinta ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah a dan nemo mun ceto na matata ta dawo gidana sai manzon Allah ya je ya ta ce koma gidanki sai ta ce ya ma'aikin Allah umarni ne kake bani ko shawara ina fata an gane dan umarni ne ne dole za ta bi ko sai manzon Allah ce shawara dan kada wani ya kama irin wannan hadisi ya ya maka shubha ya ce to ai ga wata sahabiya sai mu ce sai da ta tambaye manzo Allah ta ce umarni kake bani ko shawara sai manzo Allah ce shawara sai ta ce to inni la u'atibuhu fi dinihi wala fi mu'amalati bana zargin mijina a addininsa kuma bana zargin sa a mu'amala yana da riko da addini kuma yana da mu'amala kyakkyawa walakinni akhsha min al-kufr ina jin tsoron butunci sansu ne ba na a zuciya na ne ba na sansa to babu maganar tun tunda ba su kuma Allah ce waje ku ba wadatan wa rahma to babu so kaga dankon auren ba zai yiwu ba sai manzo Allah ce a dina lahu hadiqatahu zaki iya maida masa da sadakinsa qalat bala ya rasulullah tace eh ni zan maida sai manzo Allah ce wa mijin خذ الحديقة وطلقها تطليقة كرب sadakin ka sake ta saki ɗaya ka farkon samun hulɗi a musulunci Ka ga abin da ake so ka gane a nan ai akwai bambancin umarni da me shawara da manzala ce shawara ne kaga ta ce ba za ta koma ba kuma da laifi ne ya manzala zai zai cautioning ɗinta ko sai bai ce mata komai ba babu tumsarsawa tunda al'amari na aure soyayya ne kuma ta faɗi point mai girma shine tana jin tsoron butulci dan abin da ke kai mata wuta kenan inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda miji ya kai ga kyautata ma matarsa ta yi butulci ta zama butulu ta ce me kake tsina na min a gidan nan tunda ka aure ni iyakaci ka ce kana ciyar da ni shi ma dole ne ko ba haka bane <laughs> aka ne ko baka ba sai da ce shi ma dole ne to me ka tsina na mun tun da na aure ka ka faɗa abin da ka tsina na mun a gidan nan sai man <laughs> ai abin da mata ke yi kenan ko to sai ta ce ita wannan abin take tsoro saboda mazala ce mafi yawan mata abin da ke kai su take nan to ta faɗa dalili mai ƙarfi sai mazala ce to mai da kaga ba a tarzasawa kaga wani lokaci iyaye ma a wannan bangaren suna kuskure sai ce to ki ta haƙuri da shi a ina ya kai ta wuta hai ba magana kuri kawai salin halin salamun kaulan min rabin rayu a rabu kawai Allah ya samu dace ha magana addu'a bai taso ba a in akwai addu'a in manzo Allah ya mata addu'a ba zai ba za ta gyaru ba amma manzo Allah saboda ba wannan bangaren babu wani tawili kawai guda ɗaya ne yes or no ina fata an gane ai da tana son shi ina fata an gane da tana son shi aure ta ai along the line ne soyayya ya fita a zuciyarta kwata-kwata kuma in mace ba ta son miji ba yadda za ta mai biyayya kuma in bata mai biyayya ba confirm za ta shiga wuta to wannan tsoron take ji shi za ta ce ba za ta zauna da shi ba manzo kuma da yake ya fahimci sakon sai ya ce to shi kenan. ina ba ta gane to nan kuma za ka ji ana tawili ta ce ba ta so ba ta so kai kuma da yake kai ma je ka ce ita ce autan mata ka san yarinyar ne wa sai fara wani tawili abin da kai ki nan wani yaro ya zai same ni kuka yi minti biyar na zaci bala'i ya shiga ki minti biyar a nan sai ya kira sunan wata yarinya sai na ce sai ce ta ce ba ta so na sai na ji kamar kwada mai maki <laughs> wai ba ta san shi ah sai na kalle shi minti biyar bai na kuka na zance yana cikin wata musiba sai zai ce mu wani abu ya faru sai ya kira suna wata yarinya wai ta ce ba ta san shi sai na kalle shi abin da kai shi sai na ce mata kake wa kuka ka sai ce fara ce na ke alawayo Thank you. abin da ta ce wai bara ce ke da ce mai to alawai ya ce ma na ce ah kai ina kara matsawa kai mace kake wai malin shi ce kai ka wannan ai lalacewa ta lalacewa kai abin da kai ci ne wallahi sai da na ji kamar kwada mai mari Allah shirye ta mu shi kuma Allah ya yi mata Allah ya samu dace to malam yace kama anna kathiran min hadhihi al-itlaqat al-lughawiyya jaa ma yushhidu laha min albab al-Qur'an al-Karim malam yace kamar yanda yawa daga cikin wa'annan sakin kalmomi na harshen larabci جاء ما يشهد لها من ألفاظ القرآن الكريم lafazza na ƙur'ani mai karamci ya zo da abin da ke yi shaida da wannan ma'anar wa alfazul hadith haka kuma lafazza na hadithi shi ma ya zo da irin wa'annan usulubin da ya zo a harshen larabci tunda ƙur'ani balarabe ne ko hadithi ma sunan shi me balarabe ina fata an gane mana ce kama sayati bayanuhu kamar yadda bayaninsa zai zo maka kamar haka sai malam ya ce a sunnatu fil qur'anil karim sunna to malam zai ƙara tattaro maka kaga yana ta ƙara faɗaɗa maka ma'anar sai ce to kalman sunna yanda ta zo a cikin ƙur'ani ne karamci kuma da yanda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi malam ya ce ja'a ma'anar sunna ma'anar sunna ya zo fil karim a cikin ƙur'ani mai karamci wal da kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal atharul marwiyatu an sahaba da kuma asari zantuttuka na sahabai da tabi'ai wanda aka rawaito daga sahabbai was salafu salih da kuma magabata na kwarai daga tabi'ai da atba'u tabi'ina dukkansu suna daga cikin as-salafus ina fata an gane ala wajhin ala wujuhin muta'addida malam yace ta fuskoki daban-daban suka zo da ma'anoni kamar yadda yazo a harshen larabci haka yazo a wannan usulubin sai malam yace aghlabuha yaduru ala ma shara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi galibin sa yana zagayawa ne akan abisa yanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ya shar'anta shi fi aqwalihi a cikin zantuttukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi da kuma aikace aikacen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqriratihi da kuma ababen da aka yi a gabansa ya yi shiru sallallahu alaihi wasallam wa sa'iru hadihi fi jami'i shu'unihi da sauran shiriya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan sauran sha'anoni na rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce famin ma'ani sunna fil ƙur'anil karim to kaɗan daga cikin min anan tabi'idiyya ce kaɗan daga cikin ma'anoni na sunna a cikin ƙur'ani malam zai ɗan tsakuro mana wa'ansu sai malam ya ce na farko warada lafzus sunna lafazi na sunna ya zo fil qur'anil karim a cikin qur'ani mai karamci bi ma'ana a tariqa ya zo da ma'anar hanya dan kada wani ya sa maka shuba an ce dariqa to ai to ai eh dariqan kenan ba sai ya ce a ba wannan ake nibi ba kalmar dariqa ne ake nibi hanya ta larabci ko sannan in ka ce naka dariqa to dariqu da muke da su a duniya sun kai ɗari uku da saba'in zuwa da casa'in wanne ciki ko kuma kowanne yana jingina kansa shine na shi daidai to wanne kai kake ciki ina fata an gane amma kalman fariqa a larabci bi ma'ana hanya an fahimci matsalan sai malam ya ce wasiratu da kuma tsari wannatu lati kana alaiha al-aslafu da kuma tafarkin da magabatanmu suke a kanta wa kad takunu mahmuda hanyar nan tana iya zama na yabo wa hiya sunan alhaq shine zai zama sunnoni na gaskiya da shirya wa min zalika qawluhu ta'ala daga ciki fadan Allah madaukaki yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum yuridu Allahu li yubayyana lakum Allah yana nufin yi muku bayanin gaskiya wa yahdiyakum kuma ya shiryar da ku sunan allazina min qablikum farki hanya kenan ko hanyar da waɗanda suka zo gabaninku suka bi suka samu yardan Allah kuma idan kun bi za ku samu ne yardan Allah wannan ayata 26 a cikin suratul nasa'i malam yace ay yahdiyakum turuqul ladina min qablikum zai shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka zo gabaninku wa hiya fara'iquhum alhamida ita ce hanyar su na yabo kyakkyawa an banci wannan wannan maganar malam ya ɗauko shi ne a tafsir ibn kathir wannan bayanin imamu ibn kathir ya kawo shi a cikin mujallaji na farko shafi na hudu da goma sha ɗaya. tafsirin wannan aya ta cikin suratul nisa'i ko da kuma fathul qadir da kuma tafsirin fathul qadir na imam shaukani shi ma ya rubuta shi ne akan riwaya na hadisi fassara qur'ani da hadisi ibnu kadir ya ya kawo shi ne shi ma fassara qur'ani da me hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda imam tabari yayi sai ya ce mujalladin farko shafi na ɗari hudu da hamsin da biyu tafsirin wannan da ayar shine al nafsuha wannan da ayar ta 26 a malam ya kawo ina fata an gane to wannan kalmar da malam ce tafsirul ayatu nafsuha wani fa'ida ne a bangaren ilimin wato turqul bahth ilmi hanya ta bincike wato kada ya ƙara maimaita ayar ya ce aya ta 26 yayi gwaranci a ka'ida kenan yayi repetition ina fata an gane sai ce al'ayatu nafsuha wannan dai aya wace wacce aka ambata a baya shikenan ina fata an gane to in ka rubuta ka ƙara maimaita ayar in supervisor sai ka yi zo sai ya zo ke ma saboda ka yi repetition kuma ba a san repetition a wajen bincike ina fata an gane to wannan ka'ida a sai ɗalibi ya kula daga cikin ɗalibai malam ya ci gaba da cewa وقد تكون سنة الله في جزاء أمر مذموم ما لن يتي تنا إيا زما هنيا تأبنجي وجنسا كمقو أكن ونا الأمري نزرجي وان دباي سكا أيكتا إنا فاتا أنغاني وهي سنته في إهلاك الأمم التي عصت رسله malam ya ce shi ne hanya wa hiya sunnatuhu ai ita ce ta farkin Allah fi ihlakil umam wajen halaka al'ummomi allati afat rusula wa'anda suka saba wa manzannin Allah an fahimci matsalan wa tamadat fil suka kai da komowa akan ƙeta da gurbataccen abu wa min zalika qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukaki wa in ya'udu faqad madat sunnatal awwalin malam yace wa in ya'udu Allah maɗaukaki ya ce. in suka koma cikin ɓarnansu, su faqad madat sunnatul awwalin hakika farkin mutanen farko ya riga ya shuɗe yadda na halaka mutanen farko haka su ma ne za halaka su shi ne saƙon in al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yau suka ƙi bin tsarin Allah to yadda Allah ya halaka mutanen farko haka su ma na yanzu zai halaka su sai dai alfarma ɗaya muka ci daga cikin hanyoyin da Allah ya halaka mutanen farko shine Allah ka daga su sama ya kifa su ko ya musu kuma lugude na bama-bamai na jahannama to Allah ya karba addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan al'umman sai ya ce ya Allah kada ka halaka al'ummata kamar yadda ka halaka wa'ansu mutane da suka shuɗe da irin saban da suke yi farar ɗaya a musu lugude a kashe su kawai sai zama ba labari kuma sai Allah ce na amince ina ba ta gane Allah ce ba zai halaka al'umma manzo Allah kamar yadda ya halaka sauran al'umma ba gabaki ɗaya a duniya su a kashe su gabaki ɗaya. sai dai me sai Allah ce amma zan dinga saukan musu da bala'i ko dai annoba ko su isu su dinga cin duniyar juna ta ƙasa suna kashe juna to wannan Allah shi ne ɗaura mana kuma shi ne ke faruwa ko can a bindige wancan wancan a kashe kaza duk wanda yana daga cikin hanyoyin da Allah ke yin amfani wajen ladabtar da bayansa in suka saba mana. shi sa lokacin da Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Mariya ta ta haife shi ana kiranta ummul walad hadisi ingantacci ya zo a cikin sahihu muslim hadisin jabir dan abdullah akwai wani mutumi ba kifte yana ziyartarta yana zauna ya zo ya zauna da ita tunda asali muqawqis ne ba da ita kyauta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Hatib bin Abi Balta ya kawo manzan Allah manzan Allah ya mai da ita sadaka sai ta fa mai da Ibrahim to wannan mutumin yakan zo ya dan tattauna da ita tunda yaransa daya shi ma dan bakifte ne dan Misra sai abdullahi bin ubayi bin salul sai fara yada kamar yadda ya yada kan nana aishatu ai zuwa da mutumin nan yake yi wurin mare turkisti ya ne yake da ita har labarin ya zo kunnan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ka san hadisin akwai fikihu masu ɗumbin yawa akwai fikihun da ke raddi cewa wanda suke cewa manzo Allah ya san gaibi sai manzo Allah cewa Ali bin Abi Talib ya je kashe mutumin saboda abin ya mai ciwo kaga bai san gaibi ba shikenan ali bin abi talib ya tafi mutumin na zaune kawai sai zaro takobi da ya ga ali bin abi talib ya zaro takobi sai a runa kare sai ya iba da gudu ya bi shi yana bin shi yana kaiwa daidai wajen gindin wata itaciya sai ya faɗi yana faɗi a wurin sai ali bin abi talib ya daga takobinsa zai taka mai sai yana haka da kafa me na maka fan kashafat sau'atu sai tufafinsa ya bude fa idza huwa majbubun Allah ya halice shi bai da azzakari sai ga shi nan gabansa a shafe yake ali bin abi talib da yayi haka da ya gani ba yi da azzakari sai mai da takobin to dama me yasa za ka shi eh to mutumin da bai da azzakari na maganar zina ina fata an gane sai ya dawo sai ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan mutumin da aka zarge shi cewa yana lalata da fatmaratul qibtiyya majbubun hu bai da azzakari gaban shi a shafe yake ina fata an gane to shi sa har yau ɗan shi'a ba su amince da ibrahim ɗan manzo Allah ba ne saboda wannan zargin ina fata an gane su ba su yadda da shi ba to ibrahim Allah ya masa karancin kwana wata goma sha bakwai ya yi a duniya Allah ya karɓi ransa to a ranar da ya rasu an samu kisifewar rana sai mutane suna ta wane mutum ai rana ma ta san da dan manzan Allah to manzan Allah ya zo hankalinsa a tashe ya fito daga gida ko zani bai sa a kafadarsa ba a firgice saboda ya ga rana ya ce ya Allah yana kallon sama yana cewa ya Allah ba ka yi alkawari ba za ka halaka al'umma ta matakar ina cikinsu ba wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ko wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun sai dana abakar ya dauko ma ya fi ya daura wa manzo Allah ka faɗa manzo Allah ya wannan sallolin haka guda biyu kenan ko ruku'i hudu to a ciki ne ya ce Allah ya nuna mai mafi yawan a lokacin yana gama sai ya je wajen mata abinda ke kawo sai rana ko wata zina sai ce Allah na kishi kuma kishin da Allah yake da shi ya ga mumini ko mumina tana zina malamai suka ce to wannan ya nuna zinan shi ne yana daga cikin abin da ke kawo kisibewar rana da wata amma malaman sayansu sun riga sun yi fata-fata da kwakwalenmu a duniya yanzu yan irin wannan abin zai faru sai ka ji saboda an yi wash brainin din kwakwalen mutane ko sai ka zan ai wannan damar duk shekara kaza yana faruwa saboda haka sai a yi kokari a yaƙi ka a mai da shi is an ordinary something kan ba ka yi tunanin wani abu ka duba inda manzo Allah hankalin zai tashi mu kuma yanzu bibiya ma ake dan a duba a ga yaya abin yake kaga matsalar da nake da shi kenan ko Allah shi da mu saboda haka abu ne mai mahimmanci mutane suna bukatan a saninsa an fahimci matsalan to shi ne malam yake cewa wa qawluhu ko nan ne ai ihlakullah lahum hina tanakkabu sirat mustaqim. malam yace halakar da Allah ya yi musu a yayin da suka kibin tafarki miƙaƙƙe wa qawluhu ta'ala da faɗan Allah maɗaukaki la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin ba za su yi imani da shi ba hakika tafarkin mutanen da suka shuɗe ya gabata malam yace wannan aya a cikin suratul hijr aya ta 13 sai malam yace wa raji' fathul qadir li shaukani in kana neman ƙarin bayani ka koma cikin fathul qadir na Imam shaukani fi tafsiri hadhihi al-aya a tafsirin wannan aya sai malam ya ce, ai at-tariqatu allati sannaha Allahu fi ihlakihim hanyar da Allah ya tsara wajen halaka mutanen da suke saba wa manzanninsa da rashin bin umarninsa sai ce lamma kazzabu a yayin da suka karyata annabawan da Allah ya turo musu to haka Allah ke yi duk wanda ya kibin tafarkin annabawa Allah ya samu dace to anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan gaba ta biyu ko daga cikin ma'anar sunna a cikin ina qur'ani insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka anan zamu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bari ya kira sallah to insha Allah